Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Asabar 19 ga watan Maris a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. To Maryam sojojin Amurka hudu sun halaka bayan da wani jirgin yaƙi ya faɗi a Norway jiya Juma'a a yayin wani atisaye da NETO ke jagoranta. Sojojin Rasha sun ce a karan farko sun cilla makami mai linzamin nan mai masifar gudu ko hypersonic a yau dinnan Asabar a ƙasar Ukraine. Sannan an rufe tasoshin kaɗa ƙuri'a a Timo ta gabas bayan gudanar da zaben shugaban ƙasa a yau dinnan Asabar. a wannan ƙasa da aka ayyana a baya-bayan nan a asiya to madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan najeriya ta kama wasu masu aikata manyan laifuka ciki har da wata mata da ke safarar miyagun makamai tana kai wa 'yan bindiga a sassan arewacin najeriya da ke fama da matsalar tsaro to ko me masu sharhi kan harkokin tsaro ke cewa game da matsalar tsaro da kuma yaduwar makamai a najeriya bangaren bincike wato sss da dia su ma suna da hakki na su gano a ina ne ake kikiro wayannan makamin su wane ne suke kikiro su da wani manufa da dalili don a gane na kamawa a kamawa na hukuntarwa a hukuntar dr kabiru adamu kenan muna tafa da karin bayani Bayan haka za ku ji cewa jamhuriyar Nijar ta bi sahun sauran kasashen duniya wajen kara jan hankali akan yaƙi da cutar kuturta a duniya. sannan kuma za ku ji cewa gwamnatin kasar kamaru ta bude iyakarta da kasar afirka ta tsakiya biyo bayan korafin da direbobin mota suka yi na cewa jami'an tsoro na karɓar na gora akan hanya kamar yadda muka saba a kowace rana asabar yau ma muna nan tafa da shirin a dawo lafiya wanda baba yakubu makeri ya shirya zai kuma gabatar amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko To Assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. Dukkanin mutane hudu da ke cikin wani jirgin saman sojin Amurka sun halaka bayan da ya fada can wani daji a arewacin Norway ji Juma'a a yayin wani atisayen da NATO ke jagoranta a cewar 'yan sanda a yankin. A dai sanin 'yan sanda dukkanin mutane hudun Amurkawa ne a cewar hukumar 'yan sanda. Firaminista Jonas Garar Sutere ya aika da saƙon twitter na yin ta'aziyya kan abin da ya kira mutuwar amurkawa hudu jirgin samfurin mv-22b obsolete mallakin sojin ruwan amurka ya shiga atisayen ne mai taken cool response yau asabar tawagar masu kai ɗauki ta yi tattaki zuwa wurin da jirgin ya faɗi bayan da jirage masu saukar ungulu suka kasa sauka wurin saboda rashin kyan yanayi da iska mai karfi da ke kadawa da kuma ruwan sama kamar da bakin kwarya bugu da ƙari akwai kasadar gocewar curin kankara bisa ga hasashen cibiyar yanayi sojojin rasha sun ce a karan farko sun cilla makami mai linzamin nan mai masifar gudu ko hypersonic a yau dinnan asabar a kasar ukraine wanda suka ce sun auna ne kan wani rumbun ajiye makamai a yammacin kasar samfarin makami mai linzamin mai matukar gudu wanda aka dora ma kunamar cilla makami mai linzami ta kinzal ya ruguza wani katafarin rumbun ɓoye makamai na ƙarƙashin ƙasa inda aka jibge makamai masu linzami da makaman da ake loda ma jirgin sama na soji a ƙauyen delintin da ke yankin iveno franvis a cewar ma'aikatar tsaron rasha a yau dinnan asabar A shekarar 2018 lokacin da shugaban Rasha Vladimir Putin ke shelar kirkiro makami mai linzami mai matukar gudun wanda kunamar Kinzal ke harba shi ya bayyana shi da wanda ba a iya tarewa. Yau Asabar Rasha ta kuma yi ikirarin cewa sojojinta sun kutsa cikin tsakiyar birnin Mariupol mai tashar jirgin ruwa wanda ta yi wa ƙawanya a kudancin Ukraine. Birnin ya sha barin wuta na tsawon kwanaki. Za a buɗe wani lawali na ayyukan jinƙai a yau ɗinnan Asabar a yankin Luhansk na ƙasar Ukraine don mutane su samu damar gudu daga wurin a cewar gwamnan yankin Sahi Gaida wanda ya kuma ce za a samar da abinci a yayin aikin kwasar mutanen. Mamayar Ukraine da Rasha ta yi ta janyo tsadar makamashi da kuma abinci matuƙa a cewar cibiyar kawo ci gaba ta duniya a jiya jama'a. Cibiyar ta yi hasashen cewa tsadar za ta jefa mutane sama da miliyan 40 cikin matukar talauci. Gwamnatoci da cibiyoyin ƙasa da ƙasa za su buƙaci ɗaukar matakin gaggawa da kuma bayar da gudummawa sosai saboda shirin tunkarar matsaloli na jin ƙai, amma kuma za a iya amfani da wannan rudamin a matsayin wata dama ta kawo sauyi a tsarin noma a Turai da Amurka, wanda kan haddasa matsalar rashin abinci a cewar cibiyar. jiya juma'a ofishin harkokin jin kai na majalisar ɗinkin duniya ocha a takaice ya ce ya nika abin da ya kira kashi na farko na taimakon jin kai ga birnin somi na arewacin ƙasar ukraine da ya ɗaiɗaice madalla kafin ku ji ƙarashin labaran duniya zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A ƙarshen makon nan ne rundunar 'yan sandan Najeriya ta cafke wasu rikakkun masu aikata miyagun laifuka da suka hada da garkuwa da mutane, fashi da makami, fasa kwabrin makamai, ta kuma kama wasu manyan bindigogi kira kasashen waje guda takwas. Bayan haka ta kuma kama wani madugun masu satar mutane akan hanyar Abuja da Kaduna. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko mana da wannan rahoton daga Abuja. To sai dai kuma a cikin masu laifin da kakakin 'yan sandan Najeriya ya nuna wa manema labarai wacce tafi jan hankali ita ce wata mata yar shekaru 38 wacce ta kware wurin safarar miyagun makamai daga jihar Filato zuwa sansanonin 'yan ta'adda a jihohin Zamfara, Katsina da sauran sassan Najeriya. Kakakin 'yan sandan Najeriya Olumuyiwa Adejobi ya ce an cafke matar ne a sami Saminaka kan hanyar Jos a cikin wata farar mota kirar Hilux dauke da bindigogi da harsashai kakakin 'yan sandan kazalika ya ce sun kuma cafke karin wani mutum guda da shi ma ya kware wurin safarar miyagun makamai da kuma harsasai wanda a daidai lokacin da aka cafke shi yana dauke da bindigogi kilar ak-47 da kuma harsasai da ya dauka daga kaduna zai kai jihar taraba a ba bayan nan dai gwamnatin najeriya ta damu matuka wurin yadda miyagun makamai ke yawo a hannun jama'a abin ma kenan da ya sa ta kafa hukumar shawo kan yaduwar makamai a hannun 'yan ƙasa. Dr. Kabiru Adamu mai sharhi ne kan sha'anin tsaro a Najeriya. Bangaren bincike wato SSS da DIA su ma suna da hakki na su gano a ina ne ake kikiro wayannan makaman. Su wane ne suke kikiro su da wani manufa da dalili don a gane na kamawa a kamawa na hukuntarwa a hukuntar. Kasancewa an bar sojoji sun yi katutu a shi wannan uh, ma'aikata wanda aka kirkiro na baya-bayan nan shi kanshi wanda aka naɗa wanda yake shugabanci soja ne wa'anda ya naɗa yan cikin baya-bayan nan don su je su shugabanci sashi-sashi na ma'aikatarsa da ya kafa a bangarori guda shida da ke najeriya za a ga kusan guda hudu ko biyar daga cikinsu sojoji ne wannan babban kuskure ne akwai kuskure a bar soja yawan a ce sojoji su za su yi rawa a wannan al'amarin. to anya gwamnatin za ta yi nasara wurin shawo kan yaduwar makamai a hannun jama'a duba da yadda wannan aika-aika ya zama ruwan dare? Tambayar kenan da na yawa masani kan sha'anin tsaro Major Muhammad Shabu Bashir Galma mai ritaya. An sha kama kayayyakin fada ko kuma an sha mutane masu irin wannan fafutuka sun sha mai da wa'annan kayayyakin fada ma hukumomi ba mu san inda wa'annan kayayyakin fada su kan kare ba. Wallau su da suke kara circulating amma kuma an ka tuna akwai lokacin da aka yi kididdiga na wani audit report ne da aka ce ga yawan bindigogin da suka bace. To ya hukuma irin wa'annan bindigogi dama da suke bacewa ana aje su a wani wuri ne yanzu ne ake fara raba su. Hassan mai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Madalla a gaida Hassan mai na kaina. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. To Maryam shugaban dakarun gugurmaya da gwamnatin mulkin soji a Myanmar a yankin Saigon. Jiya Juma'a ya tabbatar da wani rahoto mai cewa ƙungiyarsa ta kashe mutane goma a wani al'amari da ya faru a watan Nuwamban da ya gabata. kuma ya yi alkawarin ansa laifi muddin binciken da gwamnatin haɗin kan ƙasa nug ta ƙaddamar ya same shi da laifi kalaman na botan mai jagoran dakarun kare jama'a pdf a takaice a garin yimabin na yankin na singan mai fama da rigingimu ya sa an yi kira ga gwamnatin ta haɗin kan ƙasar da ta ƙaddamar da binciken kwakwa kuma cikin adalci kan al'amarin don a kawar da rudani game da rawar da ƙungiyar kare dimokuraɗiyya ɗin ta taka wadda ke ikirarin kare farar hula daga sojojin da gwamnatin mulkin soji ta tura a yankin wanda ke kusa da kan iyaka a can wani lungu a kasar ta Myanmar. A wata wasiƙa ta ranar goma sha hudu ga watan Maris, wata ƙungiya kuma mai gwagwarmaya da gwamnatin mulkin sojin mai suna dakarun kariya na yanki ta yi ikirarin cewa mayakan pdf na yirma bin ɗin sun kashe mutanen wurin 21 tun daga watan oktoba na shekara ta 2021 ciki har ma da mambobinta goma a al'amarin na watan nuwamba An rufe tasoshin kada ƙuri'a a Timu ta Gabas bayan da wannan ƙasa da aka ayyana a baya-bayan nan a nahiyar Asiya ta gudanar da zaben shugaban ƙasa a yau dinnan Asabar a karo na biyar tun bayan samun 'yancin kai inda masu kada ƙuri'a suka fi damuwa kan batutuwan tattalin arziki da na tsaro. Cikin 'yan takarar shugaban ƙasa akwai tsohon jagoran 'yan gwagwarmaya da makami kuma shugaba mai ci Francisco Lu Olu Guterres da mutumin da ya fice wajen neman 'yancin kan ƙasar kuma mai lambar yabo ta nobel Joyce ramos horta da wani tsohon limamin katolika yayin da mutumin da ya fice a gwagwarmayar neman 'yancin kan ƙasar ya fi suna tsakanin jama'a a karan farko an samu mata 'yan takara guda hudu ciki har da mataimakiyar firaminista armanda beta dos santos A ƙarshe duniya ta shiga wani yanayi mai haɗari a yaƙi da cututtuka irin su ciwon shan inna ko polio a cewar wani babban jami'in hukumar lafiya ta duniya WHO a yayin da aka fara aikin yin rigakafi ma yara miliyan 23 a faɗin Afirka bayan barkewar cutar a ƙasar Malawi. A watan Fabrairu, ƙasar ta Malawi ta yi shelar bullar cutar ta polio a karan farko cikin shekaru talatin. bayan da wata yarinya mai shekaru uku ta gurgunce a lardin lulongwe sanadiyar kamuwa da cutar wannan ya yi matukar tayar da hankali ganin cewa an ayyana afirka a matsayin wacce ta barranta daga cutar tun a shekara ta da ashirin, kuma a faɗin duniya baki ɗaya a ƙasashe biyu kaɗai har yanzu ake fama da cutar wato da afghanistan da pakistan to amma a watan janairun wannan shekara ta 2022 ƙasar pakistan ta yi shelar barranta daga cutar. To a gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Jamhuriyar Nijar ta bi sahun sauran kasashe wajen ƙara jan hankali a kan yaƙi da cutar kuturta a duniya, inda hukumomin ƙasar ke ci gaba da shaidawa duniya irin ƙoƙarin da suke yi na kawar da wannan cutar da ma bayyana alkalaman cutar a ƙasar. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Baƙo ya aiko mana da wannan rahoton daga birnin Kwanni. Niyyar mu ita ce mu domin kakkaɓe cutar kuturta daga nan zuwa shekara ta talatin a dukkan faɗin duniya. Wannan shine maudu'in tunawa a yau da ranar yaƙi da cutar kuturta da ke kasancewa a sittin da tara ana yi a dukkan faɗin duniya. Ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Nijar Dr. Idi Ilyasu mai nasara a lokacin da ya bayyana a kahohin yada labarai na wannan kasar ya yi bayanin dalla-dalla da cewa cewa bai kamata ba ana nunawa masu ɗauke da wannan cutar ta kuturta wariya saboda ana iya warkewa daga wannan cutar kamin daga bisani ya bayyana irin alƙaluman cutar a wannan ƙasar har yana cewa. L'Organisation Mondiale de la Santé estime Ƙungiya ta duniya ta kiwon lafiya OMS ta kiyasta cewa mutane 127,396 ne a shekara ta 2020 waɗanda suka kamu da wannan cutar ta kuturta kuma daga cikinsu akwai yara biyar da suka kamu da wannan cutar hasali ma akwai mutum 7,098 da cutar ta kai musu kuli. kololuwa kuma kungiyar ta duniya ta kiwon lafiya ta sawa kanta kudirin dakatar da yaduwar wannan cutar nan zuwa shekara da talatin kenan ana buƙatar ganin ba wanda zai yaɗa wannan cutar kuma ba wanda zai kamu da ita zero transmission, zero infirmité. A dai jamhuriyar Nijar a shekara ta 2021 mutane 304 ne suka kamu da wannan cutar inda kashi shidda daga cikin 100 ke kasancewa yaren kankana ne. Dr. Umar shine ke kula da masu cutar kuturta a babbar asibitin birnin Kwanni. Ciwon kuturta ciwo ne wanda mutane da dama suna tsoron ciwon nan. Shirto in mutum yana da shi cikin iyali ne a ce mutum guda na da shi za a mai da shi ganga ana gudu ne. Eh, lokaci ne muka keɓe wanda za a waye mutane kanu da ciwo ne da inda ka hara shan magani shikenan ba za ka iya samun wani shi ba. Kuma a waye mutane kanu saboda menene su san ga alamomin da za su samu mutum a san da cuta ne na kuturta ga mutum kenan da kaga alamomin nan sai ka hankarta ka zo likita. Sai dai a cewar Umaru Kado shugaban kungiyar gajiyayyu ta birnin Kwanni a can baya wata kungiya ta kasar Jamus kan tallafa musu domin tunawa da wannan ranar yayin da a yanzu tabbarin haka. Shekara duk ta tabbai to kan ga muna taro kuna ganin mu yi wasa mu yi komi. To an haka yanzu ita Fondation Raul Polero ba mu san abin da ya samu bana Nijar kamar ta dan dakanta da mu hakan ga ba ta kawo tallafin da zamu wani wasa ko ko ko mutane tallahi don da tallahin da an kai kawowa an ka zo an kire komi da kuma kire an ka ba abin ga masu ciwon sun ka rike kansu to ba mu sani ba yanzu wanda sun ka ba tallahin da sun ka ba da mun ka ba su shi na bakin shi ya tsaya ko kaka ba mu sani ba su dai masu cutar kuturta kan sha fama da kyama ga yan uwa da sauran jama'a da zaran cutar ta bayyana a jikinsu abin da ya sa hukumomin kiwon lafiya na cikin gida da na waje ke kokarin ganin wannan ɗabi'ar ta a cikin al'adudin mutanen duniya haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar madalla a gaida haruna mamman bako da wannan rahoton yanzu kuma za mu leƙa ƙasar kamaru A sakamakon yajin aikin da direbobin manyan motoci suka yi a kwanan baya saboda zargin cin hanci da jami'an tsaro ke yi a kan hanya ya sa gwamnatin kasar ta kamaru buɗe iyakarta da ƙasar Afirka ta tsakiya tare da kawar da wasu wuraren binciken 'yan sanda. Wakilin muryar Amurka Muhammadu Rabu Ɗanba ya aiko mana da wannan rahoton daga ƙasar Kamaru. Gwamnatin Kamaru ta share get 'yan sanda masu yawa tashi Duwala zuwa Bangi domin sawaƙa jigilan kaya tsakanin ƙasashen biyu. Wannan hanyar ta kasance kwaya ɗaya tilo na shigar da kayan kasuwanci sa'an nan tana ma ƙasar Kamaru sama da biliyon hamsin da biyar a kowace shekara. She dai kuma 'yan kasuwan da masu motocin jigilan kayan na ƙalubalantar matsala da suka hada da fitinan 'yan fashi da makami da kuma matsalan ma jami'an tsaro abin sayan goro a kowace madakata. malam ya kara da cewa muhammadu shehu banamar a matsayina na direba da muke ɗiban kaya daga cibiyan kasuwanci duwala mu kai can babban birni bangi to muna samun matsala ne game da sha'anin takardu in aka zo haɗawa motoci takardu a nan ne ake samun matsala abin ya kawo mana cikas ya zamanto za mu wajen sati biyu ba mu samu takarda ya an gama mana takarda mun shige ba game da kaman shi direba kuma da shi dan aiko kare motan shi mu ma dai ana samu shi mun yi takardan ka bar ni in shige to wannan ma dai ana samu matsala kai amma yanzu kam an samu bakin zaren a sakamakon mahawara a garin garambulai tsakanin hukumomin kasashen biyu an bude boda da ke rufe manuniya ta sanar da su cewa jami'an tsaron kamaru na karɓan akalla jaka goma sha biyar zuwa ishirin da biyar gwajin kowane direba na goronsu kafin su shiga bangi a saboda haka direbobin suka yi bore kwanan baya malam ya ƙara da cewa audu makama direba wanda yake ɗaukar babban layin kamaru da centrafric kuma layin duwala nake yi to abinda nake gaya muku alhamdulillah yanzu na fito kan layi na fito kan iyaka na ƙetaro ko kenan na fito nan mun samu abin da ake faɗa matsala tashin hankali tashin hankalin nan akan kuma 'yan uwa to ni dai a takaice na zo na samu abin irin wannan abin na gudanawa ana karban kudi a tsayar da ku a nan daga ku wuce a ce a karbi kudin ku kaza a ce shi ku nuna sai fase ku nuna wani carte de vaccination kuma ba a iyaka ba a shiga kuke ba a tsakiya kuke a tsakiya kuma na ji wayannan takardun a somi za tambaya to amma yau a kusan tsakiya za tambaye ku a karbi kuɗin ku tukuna daga ciki ku wuce kuma ba waje ɗaya ba ba waje biyu ba masu fashi da makami da kuma 'yan awaren santra afirka na cin zarafin direbobin su kwace duwakunsu a saboda haka dakarun zaman lafiyan majalisar ɗinkin duniya suke baima masu motocin tsaro na musamman da zaran sun shiga ƙasar Central Africa. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga Garambulai, gabashiyar ƙasar Kamaru. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Bayan haka a ko da yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko muke da daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ne ya kamata shirin a lafiya ya kawo ci gaban tattaunawa da Malam Ibrahim dan yaro. shugaban wata kungiyar masu motoci da direbobi a jihar zandar ta jamhuriyar niger tare da wakiliyar mutamar a bali amma za mu leka kasar ghana inda abubuwa da dama suka faru a wannan mako na hatsarin ababen hawa da asarar rayuka wakilin sashen hausa hamza adam ya hada mana rahoto akan batun ga kuma rahoton nashi akalla mutum ashirin ne suka rasa rayukansu kazalika wasu suka je raunuka daban-daban a jikinsu sakamakon masifar hatsurran mota da suka fuskanta a sassa daban-daban na fadin kasar ghana a karshen makon da ya gabata abin da ya sanya hukumomin tsaron hanyoyin titunan kasar cikin yanayin damuwa waɗanda dai suka fi ɗaukan hankulan jama'a su ne wasu ɗaliban jami'an da ke kan hanyar zuwa makaranta biyu bayan malaman jami'o'in fadin kasar sun sanar da janye yajin aiki da suka kwashi wasu makonni suna yi. Sun organize ba su da su zo campus daga Sunyani kan hanya sun kai Eastern Region wurin accident na ya hafi. Yanzu haka mutane bakwai sun rasa eh, rayukansu. Na cikin mutane bakwai ga yara musulmai guda biyu ne. Muna da namiji guda, muna da mace guda. Sai kuma wani angon da an ka kammala daura a wurinsa. Jiya da safe an je an daura a wurin. Shi da abokanin suka ce to za su wurin su yi buki. Shi ya ce bai zuwa ma suka ce wai su shede ya ci gaba su duka su ce kai ka kawo su kai ki zuwa ne su suka tashi suka ce ga lokaci ya kai za mu je da kare mun kai tek aka kira mu mu komo gida A shewa da suka fito wurin suna zuwa wani auto ya crossing shi na kasarin ya faru wa mu bude mu duba mun san shi muka bude muka ce an wanke na wai to ga sauran kuma kwance mu je mu duba muka je muka duba dan shi yanzu ga shi dai a take wurin ya cika Alkalun man baya bayan nan sun ce an yi hatsarin rayukan ɗaruruwan mutane sakamakon hatsurran motoci a sassa daban-daban na faɗin ƙasar akasa akasari hanyar titin da ta hada birane biyu kuma su da Accra babban birnin kasar tun daga watan Janairun bana kenan har zuwa karshen watan Fabrairu abinda hukumar NRSA mai tsaron hanyoyin tituna a kasar ta dora alhakin bisa direbobi in ma na mota ko adiri ta sahu hakan dai ya sa na tuntubi ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki bisa harkar adiri ta sahu a birnin Kumasi birni kenan da akwai mafi yawan direbobin adiri ta sahun a inda na yi masa tambaya ko shan me ke janyo hatsarin adiri ta sahu na yau da da kullum. Sunana ne kuma Yusuf na tuka daidaitan a wurin 2016-2017 har yau na cikin tura. Yawan asarin da ke yawan faruwa kan daidaita tuka. Sawanci direbobi ne. Na biyu masu shiga ciki na ya ce ma direba wu ya fito saka. Yau rayukan mutane shi ke cikin mutum. ce ya fito saka me abin nufi? Abin nufi suna bi saka su fito don me shi na son sauri. Kuma saka ne za ka fito ka ko matsala wurin. So yau kana zuwa kan highway ne. Lorin da ke zuwa saboda shi bai ganka bu kai ka fito za kan na kana kaman kana so sauri ka tafi ko sauri za ka koma da kanka bayan saboda in abu ya riga ya faru kuma yawan mutuwan da ake yi tsewa mafari biyu saka na biyu yan na direbobi ke toki kuma a hankalin yara da suke cikin ta. matasa su su suka fi yawa ci suna da karamin hankali da karamin lokaci saboda wani bai kai shekara talatin ba wani bai kai shekara ashirin ba shiga shi na jan adirita yau abu zai faru na na kan accident ya zai ya faru mutane fasinja ya ce A bai duba bayan shi bai duba madu bai duba ba gaba da ya juya mai batu ya zo ya gama lori ya zo ya gama rayukan mutane ya da mutane sun tafi kwarai an yi hasarar rayuka sosai hasarar rayuka da yawa a daidaita rayukan da ya fi da shi ba kyau ga wasu daki ga wasu kafafuwa sa gaba wani annu wani wuya wani kafa ya kare duka yana kawo matsala ya taimaka kyara ababa da yawa amma matsalar da ke cikin shi ne na direbobin nan sai kwai wurin suna kwaya a sa ma daidaita wani ya sa ma ran wani ya sa ma drink sa wani kuma ya buga daidaita har ya zama sayarwa ma yana sayarwa yana cin kasuwanci cikin adaidaita ina sai da kwaya kaga kwaya na ciki saboda so hukumar suka kama saboda ana yin bude butu a daidaita saboda akwai matsala wurin bai mai jan a daidaita da yake shan kwaya ko kuwa yake zukar tabar wiwi hakan ko yake sanadiyar hasari malam za wallahi suna nan da yawa su sha su sayar da shi na zubawa cikin drink ne ya cokala gefe kowane lokaci duka ya sha kuma ka san kwaya ina yawan fidda mutum hankali a cikin lokaci kankani don kana ga kamar kana kamar abin da zaka tafi ka je ka rika ka zaka kai abin alheri mugu aiki zaka je kai don kai ka sha na ba ka cikin hankalinka ta da sai yadda za yi yan masu kawo kwayan da masu sayarwan duka ya kamata a duba a muna magance shi da mu ma mu samu sauki a cikin kasan Ghana kasancewa daɗe kana jan daidaita sau shin wani shawara kake ganin da zaka wa ainihin gwamnati domin ganin ta ɗauki mataki an shawo kan wannan matsala ni shawara na ne dai karu yawan shekarun da ake turare da tsana yayi karanci ga yaro ina zuwa makaranta wai shi rukiya da ita je park makaranta an ya tashi rukiya da ya yi ya za ka ga samu ilimi to shi muke so yadda za a taimaka shugaban ya taimaka muna in za a saranta baka fi shekara ashirin ba bai kamata ga cikin adaita so da mun tura mun daidai mun ga ilimin da ke ciki mun san yan na adaidaita yake so da adaita yau in ana iska ruwa ya baki ana iska haruna Hade ta yana da kyau da kafa amma so muna da taurin kunni da mishi wuziya saboda Hade ta ba yana da nauyi bane iska kuma na yi ja shi shi su sa komai kuma sautin hankali na yi bi da kai wani wuri sai na ma na wasu shawara da inda za gwamnati gaba da hankali shi zo kan mu Hamza Adam sashin Hausa na muryar Amurka kuma si Ghana To madalla a gaida Hamza Adam da wannan rahoton. A nan ne kuma za mu dakatar da shirin har sai sabon mako. yanzu a madadin wakilin namu na kumasi da ma daukacin ma'aikatar sashen hausa na murya amurka musamman hailu haili da ya daidaita mana sautin shirin baba ya makeri daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya madalla a gaida baba Yakubu Makeri yanzu kuma bari mu karanta muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Usman Shita Mahuta. ya ce haƙurin da shugaban najeriya muhammadu buhari ya baiwa al'umma ƙasar sakamakon halin matsi da takura da suka shiga sanadiyar ƙarancin man fetur da wutar lantarki yayi daidai Muna fatan shugaban zai yi iyayensa wajen kawo ƙarshen wannan matsala da kuma tabbatar da cewa irin hakan bai sake faruwa ba. Domin ko ba komai zaben shekarar 2023 ake tankara. Daga nan sai wasiƙa ta gaba ta ce muna addu'a Allah maɗaukaki sarki wannan tsadar rayuwa da muke ciki Allah ka kawo mana ƙarshen ta. Sako daga kawo mai ruwa bajoga da Ibrahim Musa wa dabarikin ladi jihar Filato. wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce ta ce don allah voa hausa ku gaya wa mahukuntan najeriya su gaggauta ɗaukar matakin kawo ƙarshen matsalar man fetur a ƙasar domin 'yan najeriya na nan na ɗanɗana kudarsu sanadiyar ƙarancin mai sako daga garba na hallakan ba da salihu isa fana da alhaji hassan mai waya kan giwa shi kuma shehu adamu rijau cewa ya yi Muna ci gaba da yi wa jami'an tsaron mu fatan alkhairi bisa ga nasarar da suke samu akan 'yan bindiga a jihar Mutaneja. Ubangiji Allah ya ci gaba da basu nasara domin murkushe su baki daya ganin yadda suka zame mana tamkar barkono a cikin ido a jihar tamu. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Malam Usaini Dangwata Karasuwa a jihar Yobe. Ya ce salam VOA Hausa. gaskiya ina mai nuna farin ciki na tare da goyon baya ɗari bisa ɗari akan fara zaman tattaunawar sulhu a tsakanin ƙasashen rasha da ukraine da fatan allah ya sa su samu fahimtar juna a tsakaninsu ko 'yan uwana talakawan ƙasashen biyu su fara bacci da ido biyu a rufe wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi allah ya sa gagaraman taro da babban hafsan hafsoshin sojojin najeriya Laftanar Janar Faruk Yahaya ya gudanar da baki ɗayan manyan kwamandojin rundunonin sojan ƙasar ya zama sanadiyar gano bakin zaren warware matsalolin tsaro da ake fama da su a cikin ƙasa. Sako daga sani mai lange-lange ya wuri. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.